manjo ibrahim abdullahi yusuf kenan ke jagorantar runduna ta ɗari da saba'in da da bakwai ke tsaron fadar shugaban najeriya da ake kira guard brigade ke faretin bikin ranar samun yancin kai a fadar shugaban ta aso rock da ke nan abuja kwamandan dakarun da aka canza da nau'in da ke karɓar aiki a fadar sun yi fareti tare da askarawan nasu faretin da ya ja hankalin shugaba buhari shauki da bege ya mamaye fuskarsa har sai da ya tafa masu Sojojin sun yi fareti iri daban-daban amma bisa ga dukkan alamu faretin bebaye da ba a magana a cikinsa mai suna silent drill shi ya fi jan hankalin manyan baki musamman tsohon shugaban Najeriya General Yakub Gawan da a lokacin ake ganin kamar zakaminsa na gidan soja ya motsa. tun da farko sai da shugaba buhari ya yi wa 'yan najeriya jawabi da sanyin safiyar yau inda ya taɓa batutuwa da dama inda ya magantu bisa naɗin ministoci a lot anxiety and impatience over the apparent delay in announcement of ministers. Ya 'yan uwana 'yan Najeriya an yi ta zumuɗi da jiran bayyana ministoci ba wani hujjar yin zumuɗin. Gwamnatin nan ta a aniyar yin abubuwa a tsanake bisa tsari. Zai zama riga malam masallaci mu bayyana suna ministoci ba a kammala haddade ma'aikatun da za a bari ba. Duk da haka dai yanzu magana ta ƙare. An tura jerin suna ministoci kashi na farko za a kuma tura kashi na biyu nan gaba. Shugaba Buhari kazalika ya kuma taɓa maganar bincike da gwamnatinsa za ta aiwatar. barra. Kar wani ya ji tsoron wani abu dangane da ni domin ba wani bisa da kuli da zamu yi kowa. Mutane kullum su ji tsoron irin abin da zai biyo bayan aika aikar da suka tafka. Ina gayyatar kowa da kowa ba tare da la'akari da ra'ayin siyasa ba da mu haɗa kai a gina ƙasa. Hassan maina kaina muryar amurka daga abuja nigeria